ku kiyaye don haka wannan matsala ta cewa ɗaya je ya samo kuɗi ya zo yana ta gina wa iyayen shi gidaje yana ta yi musu kaza ana ta shi mishi albarka a tsaya a duba ina ne ya samu waɗannan kuɗin don mutane galibi ba sa irin wannan yaro ne ɗan tsigigi ya taso ya je ya yi yar diploma shi a nan nan poli ya je ya fara aiki bayan kwana biyu yana ta siyan tafka tafkan gidaje wallahi jama'a mahaifin shi har buga misali yake yi yake cewa kun ga karatun boko mai albarka kenan amma ya ce karatun boko irin na albani tun ana yi lokacin mishan har yanzu ba a da kokoko wallahi kalmar da yake faɗi kenan ran nan sai efcc suka zo suka ritsa shi shi kenan kuma sai aka zo aka ce sharri ne ai dama haka ne sharri ne shikenan to ku ji tsoron Allah abinda za ka sa a bakin kai zama halal ne ƙarya a cikin kasuwanci rantsuwa a cikin kasuwanci duk suna daga cikin hanyoyin tara dukiya ta haramun ta iya yiwa ka ce to wannan wa'azi in aka bi shi waye zai samu dukiya wallahi azimi matukar qur'ani da sunna suna nan ko to akwai guidelines akwai ka'idoji na neman dukiya duk yadda duniya ta rikice yanzu musulmi ba sa sallah ƙur'anin da ya ba da labarin yadda ake sallah shi ya ba da labarin yadda ake kasuwanci wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba to mecece riba ƙur'ani ya bayyana riba hadisai sun bayyana riba ka je wurin malamai an koya maka yadda kake neman a ɗauke ka aikin custom ko immigration ko police ko soja kana zuwa kuma ane maka bitar abubuwan da ya halatta da abubuwan da basu su halatta ba wa Allahu azza wa jalla kuma Allah mai buwa da ɗaukaka ya ce inna dina inda Allahil islam kaɗai addini sananne a wurin Allah shine musulunci wannan ita ce aya ta sha tara cikin suratu ali imran a cikin aya ta uku cikin suratul ma'ida Allah ya ce